sa ahmad bin usman almazi da yake fada a cikin littafinsa ya tattauna matsala a dangane da wafatin ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin madina shekara goma sa'annan ya yi wafati yana ɗan shekara 63 a nan sai ya sha bambam kuma da maganar da shi malam mai rahikin maktum yake fada ke cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wa fati yana ɗan shekara 63 da kwana huɗu. a to shi malam sai kawo wannan matsalar Ya ke cewa Salahu aliyu bin abi ɗalibin ya kawo kenan waɗanda suka wanke shi ya ce akwai ali ɗan abi ɗalib akwai ammunsa abbas da kuma abbas bin abdulmuttalabi au muttalibi da kuma sauran waɗanda suka wanke shi a wanda muka shiga cikin rayu maktum ina tunanin malam ya kawo kusan mutum guda shida waɗanda su ne yake cewa su ne suka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanka wannan yana zubawa waɗannan suna wankewa waɗannan suna juya shi da dai har zuwa ƙarshen babu. ya ce sa'annan an yi masa a likafani a cikin abubuwa guda uku ma'ana an masa likafani da abu guda uku fari sa'annan musulmai sai suka zo suka masa sallah daban-daban wannan ya zo ya sallah ya tafi wannan ya zo ya sallah ya tafi wannan ma'ana babu me babu limami kenan ba limami haka aka yi masa sallah a idan muka shiga ciki za mu ga malam yana ba mu laba yana ba mu tarihi yake cewa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi wafati gaba ɗaya sahabbai su ya tashi kowa ya shiga cikin imuwa a sai na umar ya kai ya kawo ya zara takobi yake cewa annabi bai yi wa Fati ba mutuwa ya ba irin abin da ya faru da annabi musa shine ya faru da shi ya tafi ya je ya gana da allah na tsawon kwana arba'in har yake cewa in ma'aiki ya dawo duk wanda ya ce ya aiki ya yi wa fati to sai ma'aiki ya yi kansa ma'ana shi yana ganin cewa ai munafunci ne ma kana musulmi ka ce ma'aiki ya yi wa fati ya manta da ayar da Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar a cikin alkurani saboda tashin hankali ya kai ya kawo ya kai ya kawo to me ya faru a wannan lokacin sai na abubakar ya zo ko kuma aka je aka same shi aka gaya masa don haka ya zo ya shiga ɗakin yarsa na aisha allah ya yarda da ita a wannan lokacin ya je ya shiga ya ga aiki alaihi salatu wassalam a kwance ya buɗe shi sai allah ya sanya masa ilhama da fahimta cewa ma'aiki ya yi wa fati